واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا في سند الشدة بتاخي قلوب المرام من أدلة الأحكام muna cikin kitabu zakat kuma za mu yi kokarin karanta hadisai guda biyu insha Allah hadisi na 641 da kuma hadisi na 642 wannan darasi yana karanta da mu hukuncin zakka game da zinari da kuma azurfa na kwaliya hukuncin zakka game da zinari da kuma azurfa wanda ake kwalliya da su mai riga mun gabatar da bayani a kan hukuncin zakka ta sashen zinari da azurfa wajibi waɗannan hadisai guda biyu da ibn hajjar ya kawo ya kawo su ne saboda ya gabatar da bayani game da hukuncin zinari da azurfa idan an rike su na kwalliya idan an rike zinari da azurfa saboda kwalliya shin akwai zakka a kansu wa an Amur bin shu'aib an karbo hadisin nan daga Amur bin shu'aib an abihi an jaddi ya karbo hadisin daga mahaifinsa shi kuma ya karbo daga kakansa Amur bin shu'aib ya karbo hadisin daga shu'aibu bin muhammad shine mahaifinsa mahaifin nasa shu'aibu bin muhammad ya karbo hadisin daga shi ma mahaifinsa wato kakan amru bin shu'aib shi ne muhammad bin abdullah bin amrin radiyallahu anhu wannan hadisin abdullah bin amrin sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari annamra atan wata mata annamra atan atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan mata ana cewa ita ce asma'u bintu yazid ibn sakan asma'u bintu yazid ibn sakan wata babbar sahabiya ana ce mata eh, khatibatu sahaba saboda iya maganarka ita ce mata suke wakiltawa idan suna da wata magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ta iya magana kuma akwai hadisai da dama da karwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan mata ta yi tsawon rai don ta rasu ne a zamanin yazidu bin muawiya kaga ta rasu a bayan kula babur rashidin gaba ɗayansu sun wuce kamar yadda ya zo cikin siyar a alamin nubala na al'imam sahabi a mujallar na biyu shafi na 297 fa amma shi abdullahi bin amrin bai faɗi matan ba illa dai kawai ya ce wata mata a tattin nabiya ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatullaha tana tare da wata yarta wata mace ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana tare da yarta wa fi yadi ibnatiha a hannun yarta ɗin akwai masakata ne min zahabi akwai warwaro guda biyu na zinari asali almasaka almasakatu takunu min zahabi warwaro wanda aka yi shi da zinari shi ake kira almasaka yani asiwa ko da yake ana kiran warwaro na mata da suna almasaka ko da ba na zinari ba ne kamar yadda malamai da yawa suka yi magana a kai malaman tafsiri domin malaman harshe na larabci sun bambanta masana harshen larabci sun bambanta da malaman tafsiri game da kalma ta almasaka kamar yadda muhammadu al'amiru shankizi ya faɗa cikin tafsirin abuwa bayan inda yake tafsirin suratun nur a mujallar na biyar shafi na 518 ya ce asali da larabci almasaka al'uswira walkalafi warwaro ne da mata suke sawa a hannuwansu da kuma sarƙa da sukan sa a kafafunsu kaga wannan ado mata suna yin su tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane mace ta sanya sarka a kafanta ko ta sa sarka a hannunta wannan yana daga cikin nau'in kwalliya wanda tuntuni an san shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai idan mace ta ta abinda ake la'akari da shi waye wanda ya ga wannan adon tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yubdina zinatahunna kada mata su bayyana kwalliyansu illa ga mazaje ko kuma wasu mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mata su to asali da larabci almasaka takunu min alzahabi zahabi kama takunu min al wal qurun duk wani irin warwaro da mace ta sa a hannunta ana kiransa almasaka sukan yi shi da hauren giwa kashin hauren giwa sukan sassaka shi yadda za a huda shi a yi warwaro da shi wal qurun hakanan kaho sukan yi warwaro da shi yace wa haza huwa al-azhar wanda yafi shahara asali a larabci idan aka ce al-masaka yana kasancewa ne an yi shi da wato warwaro ne wanda aka yi shi da hauren kewa don haka yasa Muhammadu al-Amin ya ce khilafan li kalami kathir min al-lugawiyyin fi qawlihim inna al-masaka la la la yakunu min al-sahad wal-fidda masana harshen larabci su suna cewa warwaron da ake kira al-masaka sukan ce almasa almasakatu ko almasaku masana harshen larabci suna cewa shi wannan warwaro ana yin sa ne kawai da zinari da azurfa amma malaman tafsiri suna cewa yana iya kasancewa ma warwaron an yi shi da wani abu sabanin zinari da azurfa wanda yana cikin jami'in wasu na ibn lafiyar a mujallar na hudu shafi na takwas, amma tun da ana magana ne akan wato zakkan zinari na kwalliya abdullahi bin amrin ya ce ita wannan mata ta zo da yarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun yar akwai warwaro kaga ba zai mana bayani akan warwaron da aka yi shi da wani abu in ba na zinari ba dan yana so yi magana ne game da hukuncin zakka ta sashin zinari da aka yi kwalliya da shi ko kuma azurfa faƙala laha a lokacin da ita wannan mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ita wannan mata a to utina zakata haza shin kina ba da zakan wannan abin kuwa qalat la ita wannan mata ta ce a ba ta ba da zakan shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a an yusawwiraki Allah bihi ma yawmal qiyamati siwarain min narin shin zai faranta miki rai kamar a ce zaki ji dadi shine a min surur shin zaki yi murna zaki ji dadi a ce a ranar kiyama Allah madaukaki ya saka miki warwaro guda biyu na wuta a dalilin waɗannan warwaran guda biyu da kika sa ma yarsu tana yi wa ita ce ma take sanye da wannan warwaran fa alƙarfi ma sai ta jefar da warwaran lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai ta jefar da warwaran rawahu salata ibn hajar ya ce wannan hadisin ashabu sunan mutum uku sun ruwaito shi wa isnaduhu qawiyyun kuma isnadin sa yana da ƙarfi. idan aka ce ashabu sunan guda uku da farko akwai al-imam Abu Dawud ya kawo hadisi cikin kitabus zakati babul kalbi ma huwa da kuma zakatul huliyyi da kuma al-imam Tirmidhi ya kawo hadisin cikin kitabus zakati babu ma ja'a fi zakatil huliyyi sai dai lafazin al'imamu tarmizi ya dan bambanta da yadda hadisin ya zo cikin bulugul mara. a riwaya ta al'imamu tarmizi abdullahi bin amrin yake inna mura'atai ne wasu mata ne guda biyu aka ta rasulallah suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi aidihi ma wara ne min zahabi a hannuwansu akwai warwaro na zinari warwaro guda biyu na zinari kowace mace tana sanye da warwaro guda biyu na zinari wato wannan riwaya ta al-Imam Tirmidhi tana nuna cewa matan guda biyu ne suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu atu'addiyani zakatahu shin kuna bada zakansa kuna bada zakan wannan warwaron da ke hannunku kuwa ƙalata suka ce la ba ma bayarwa ya rasulallah ƙala abdullahi bin amri ya ce fa ƙala lahuma rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu atuhibbani an yusawwira kuma Allah bi suwarain min shin kuna so Allah madaukaki ya saka muku warwaro guda biyu na wuta a madadin waɗannan da kuka sa a duniya ƙala tala suka ce ba masu faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce fa'addiya zakata ku don haka sai ku ba da zakan warwaran da kuka sa na zinari idan dai ba kwa son a kiyama Allah subhanahu wata'ala ya saka muku warwaran guda biyu na wuta saboda kun sa waɗannan wato warwaran na zinari a duniya ba ku fitar da kansu wannan riwayar ma ita ce mafi dacewar a ce ibn hajar ya kawo saboda ita ce ta fito da bayanin zakka amma asali riwaya da ya kawo ta al-imam abu dawud babu kalmar zaka a ciki illa dai eh, ya ce a sauɗi na zakata haza na'am shin kina ba da zakar wannan kamar riwayar da ta zo cikin eh, sunan da ta kai yana kitabu zakati babu zakatil huli yace fa khala fa khala atkuma Abdullahi ibn Amr yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka kamar riwaya ta al-Imam Tirmidhi da kuma al-Imam Nasa'i suna nuna cewa matan nan guda biyu ne ba kamar yadda ya zo cikin sunan abi dawud wato waɗannan riwayoyin guda biyu su ne mafi dacewar a ce an kawo su domin idan ka ji ƙarshen wannan hadisin za ka ɗauka sun ɗauki nan warwaran sun jefar sun yi tafiyar su ne amma ga riwayar da ta zo cikin sunan nasa'i abdullahi bin amr ya ce fa fa'alƙatkuma ila rasulillah waɗannan matan da suka ji wannan magana sai suka cire warwaron kowace mace ta cire warwaron ta sai ta jefa shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba ta jefar bane a ƙasa ta jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka jefa warwaron sai suka ce huma lillahi wa li rasuli mun yi sadakan waɗannan warwaro namu ga Allah da manzonsa kaga kenan riwayar da ke mafi dacewar a ce an kawo ta illa dai kamar yadda ibn hajar ya faɗa waɗannan ashabu sunan guda uku sun rawaito hadisin kuma haka din hadisin yana ma al-musnad al-imam ahmad don haka da sai ibn hajar ya ce rawahu al-arba saboda al-imam ahmad ya kawo hadisin cikin al-musnad yana mujallar na biyu shafi na 178 kuma hadisin yana sunan kubra kitabu zakati juma'u abuwa sadaqati wariki da sunan dara qutni kitabu zakati babu istiqrabu alwasi min mal alyatim to amma al-imam ya ce hadisin bai inganta ba riwayar al-imam ya ce hadisin bai inganta ba shi yasa ibn hajar ya ce isnaduhu qawi isnadin hadisi yana da ƙarfi. yace isnadin yana da ƙarfi saboda ya kawar da bayanin al-Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin yana da rauni saboda mutane guda biyu da suka zo a cikin riwaya din akwai al na bin Sabbah akwai Abdullah bin Lahi'a al-Imam Tirmidhi yace yudha'afani fil hadis wadannan malamai guda biyu idan aka samu ne su a cikin isnadin hadisi ana daukan hadisin yana da rauni wadannan malaman ba a karban hadisin su don haka sai al’imam turmizi ya ce wala la ya hadha al-bab an an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amari na zakkar dinari da kuma azurfa na kwalliya babu wani hadisi da ya inganta in ji al’imam turmizi to wannan magana ta al’imam turmizi sun tun da babban malami ne na hadisi kuma yana cikin da suka ruwaito wannan hadisin yasa yana daga cikin dalilai da suka sa wato matsala ta zakan zinari da kuma zakka ta azurfa idan an rike na kwalliya aka samu matsala ta samu sabani illa dai kawai ba wai al-imamu tirmidhi ne kadai malamin da ya rawaito hadisin ba kamar yadda muka ce akwai hadisai da dama akwai dalilai da dama waɗanda suke nuna cewa lallai wajibi ne a ba da zakka idan aka rike zinari da kuma azurfa ana kwalliya da zuwa akwai malaman da suka inganta waɗannan hadisai din kamar shi kansa ibnu hajar Maganar da ya faɗa cikin gudugun maram din nan yana nuna cewa hadisin ya inganta kaga yace isnaduhu qawi isnadin hadisin yana da ƙarfi ya nuna cewa ya karɓi hadisin nan wannan hadisin yana da kyau lallai ne wajibi ne mace ta fitar da zakka idan tana rike da zinari ko kuma azurfa na kwalliya wajibi ne shi ya ce isnaduhu qawi baya ga gare shi akwai malamin da ake kira abul Hassan ali bin muhammad wanda aka fi sani da ibn al al-maghribi ya inganta wannan hadisin ibn al shi ma yana cikin shahararrun masana hadisi a tarihi haka nan al-imam al-munziri mai littafin al targhib wa tarhib shi ma ya inganta wannan hadisin kamar yadda al'imamun zaina iya yi magana a kai cikin nasbun raya yana mujallar na shafi na 440 hakanan bin baz ya yi magana game da waɗannan hadisai ɗin cewar zai yi hadisin yana da rauni shi ma ya kawo malaman da suke nuna cewa hadisin ya tabbata a cikin majmu'u fatawarsa mujallar na goma sha hudu shafi na 86 hakanan muhammad nasiruddin albani ya ce hadisin yana da kyau a cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1563 da kuma irwaul galil mujalla na uku shafi na shida don haka yasa shi wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo <clears throat> ya samu hukunci iri biyu wajen malaman hadisi akwai malaman da suke ganin hadisin yana da rauni saboda isnadinsa kamar misali al-imam tirmidhi ya kirga mutanen suka rawaito hadisin riwaya guda biyu da ya kawo dan ya kawo riwaya guda biyu na wannan hadisin na Abdullah bin Umar cikin sunan Tirmidhi yake cewa al-Musanna bin Sabbah da Abdullah bin Dahi'a suna cikin isnadin hadisin kuma waɗannan malamai ba a karban hadisin su to amma da dama ko masana hadisi sun ce hadisin yana da kyau to kaga kenan akwai sabanin fahimta game da ingancin hadisi illa dai malaman da suka zo a bayan al-Imam Tirmidhi suna inganta hadisi shine misali da ibn al-qaffa kamar eh, yadda ya zo cikin sahih sunan abi dawud da kuma irwaul gari to wannan hadisin na farko da ibn hajar ya kawo dalili ne da yake tabbatar da cewa wajibi ne a fitar da zakka idan aka rike zinari ko azurfa ana falliya da wajibi me dalilin da yasa ya zama wajibi saboda kalmar wuta ta zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mai ita wannan mata kina so a ranar kiyama Allah ya baki wani warwaro na wuta a madadin waɗannan warwaron da kika sa a duniya na zinari kaga tunda an kawo kalmar wuta akan abu ya nuna abin sa shi haramun don ba a yi ma mutum azaba a lahira akan ya bar musahabi ko ya bar wata sunna la sai akan ya bar wajibi ko ya aikata haramun shi ke sa a yi wa mutum azaba wannan yana cikin dalilin alamomi da suke sa a gane hukuncin abu don haka sa malamai suke cewa zakar zinari da kuma azurfa na ado wajibi ne domin idan baka da zarkan ba akwai azabar wuta to kuma hadisi na gaba wanda shi ne ibn hajar ya hada su a hadisi guda mu ci gaba ya ce wasu hakim al imamul hakim ya inganta wannan hadisin yana kitabu zakati cikin al-mustadrak babu taglib fi man'i zakati hadisi na 1477 amma shi al-imam al-hakim hadisin da ya inganta ba riwayar abdullahi bin amrin bane ba riwayar abdullahi bin amrin bin yace min hadisi aisha ko ya inganta hadisin aisha ne kaga an samu sahabiya ta biyu kenan wancan hadisin na farko hadisin abdullahi bin amri wannan hadisin na biyu riwayar aisha Allah ya kara musu yarda yanda hadisin ya zo bai kawo hadisin ba illa dai kawai ya ce al al hakim ya inganta ya inganta wato hukuncin wato zakka game da sinari da kuma azurfa na kwalliya ta hadisin aisha bai kawo lafazin hadisin ba yanda hadisin ya zo ana abdullahi bin shaddad bin al-hadi abdullahi bin shaddad bin al-hadi mahaifiyarsa ita ce sulma yar uwar asma'u bint umay sulma ita ce matar hamza babbar manzon Allah babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da hamza yayi mutuwar shahada Allah ya tara masa yarda sai shaddad bin al-hadi ya aure ta lokacin da ya aure ta sai suka haifi abdullah abdullah na shi rawaito hadisin da ibnu hajar yake kafa hujja da shi riwayar aisha Allah ya kara mata yarda matar hamza ana kiranta sulma yar uwar asma'u bint umays baban su daya maman su daya asma'u bint umays kuma tana auren ja'far wan sayyiduna ali ita sulma tana auren hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar hamza sai ita matar tashi ta auri shaddad bin al-hadi suka haifi yaro shine ake kira abdullah bin shaddad kuma an haife shi tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai tun annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da rai illa dai ba a sashi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda bai yi wayo ba lokacin da manzon Allah ya rasu ana sashi a cikin tabi'ai kamar yanzu zo cikin siyarwa a alamin nubala Mujalla na uku shafi na 488 ya ba da labari ya ce da hannun ala aisha wata rana mun shiga wajen aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce mun shigo wurinta in ji shi abdullahi bin shaddad din nan mun shigo wurin aisha sai ta ba mu labari da kala aliyu rasulullah wata rana manzon Allah ya shigo min ya shigo wurina fara'a fi yadayya fatakhatin min wari sai ya ga manyan zobe na azurfa a hannuwana manyan zobe akwai wani irin zobe da ake a zamanin da masu girma mu mu har yanzu ma akwai waɗanda ke rike irin wadannan zobba za a ga zobe da kauri ne ake kira fatakat alkhawatimul kibar ya nisa'u tamna biha a zamanin da mata suna kwalliya da irin wannan zobe yana da girma don haka in mace tana sanye da shi nan da nan kake ganewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki ya ganna da wannan zobe fakala sai ce ma haza ya aisha menene kuma wannan sai aisha ta ce Allah kara mata yarda sana'atu hunna aka zayyano laka ya rasulullah na yi su wato na sa an kera mun waɗannan zobba na azurfa ne saboda in yi maka kwalliya ka gani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atu addina zakata hunna shi kina ba da zakansu wanda wannan ke nuna cewar mace na iya ba da zaka mijinta ma bai sani ba mace tana iya ba da zaka mijinta ma bai sani ba don da a ce dole ne miji shi zai kai zakan, kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san amma yana tambayar da shin kina da zakan su kuntu la nace ba ni da zakan su amma <clears throat> masha Allah ko dai na faɗi wata magana gare shi wanda na manta قال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو حسبك من النار wannan zoben kadai ya isa ya saki shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada mata haka in biki ba da zakkansa ba laifin saka wannan zobe kawai ya isa shiga wuta wannan hadisin yana sunan abi dawud kitabul zakati babul kanzi ma huwa wa zakatil huli da kuma sunan dara qutni kitabul zakat babu zakatil huli kaga hadisin yana sunan abi dawud hadisin yana sunan abi a ka'ida ta malaman hadisi idan al'imam abu dawud ya rawaito hadisi yana cikin asabu sunan idan aka samu kuma wani daga cikin malamai da suka rawaito eh, suke da littafan kamar eh, misali al mustadar na alimam al-hakim ko kuma a ce waɗanda suke da littafai kamar na al-musannafa ba a gabatar da su akan asabu sunan kamar yadda idan alimam bukari ya rawaito hadisi ba a cewa hadisin yana sunan abi dawud ba tare da an fara bayyana al’imam bukari ba to amma kuskure ta yiwu daga waɗanda suka rubuta littafin bulugun marami ne mafi dacewa shi ne a ce al'imam abu dawud ya ruwaito shi sahahawul hakim min hadisi aisha sai ya kara da riwaya ta al-Imam Abu Dawud saboda al-Imam Abu Dawud yana gaba da al-Imam al-Hakim hadisin yana sunan as-Sunan al-Kubra eh, na al-Imam al-Baihaqi da kuma as-Sunan ad-Darqutni wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda kuma yana cikin sahihu Sunan Abi Dawud hadisi na 2565 don haka kaga an samu dalili wannan hadisin na farko da ibn hajar ya kawo yana tabbatar da wajibcin a bayar da zakka daga zinari na kwalliya sannan riwayar aisha da ya kawo tana tabbatar da wajibi ne a ba da zakka daga azurfa na kwalliya saboda zoben da annabi ya shigo ya ga aisha tana sanye da shi ba zoben zinari ba ne wato zobe ne na azurfa wanda ita da kanta ta faɗa fara'ati ya dayya fatakhatin min warikin ya ga wasu manyan zubba a hannuna a yatsuna amma zubban na azurfa ne ba na zinari ba malamai suna tabbatar da wannan hadisi na aisha kamar yadda shi kansa ibn hajar ya tabbatar da shi ya ce al'imamun hakim ya inganta shi ta hadisin aisha kuma mun ce hadisin yana sahihu sunan abi dawud yana hadisi na 1565 shi ma bin baz a littafin majmu'u fatawa wa maqala ta cikin Mujalla na goma sha hudu shafi na tamanin da bakwai ya tabbatar da cewa hadisin ya inganta yana cewa bin baz ya kawo hadisin aisha wanda al'imam hakim din nan ya ce ya inganta kamar yadda ibn ya ishara da shi cikin bulugun maram ya ce hazal hadisu sahih wannan hadisin na aisha ya inganta ya dula ala wujubi zakatil huliyyi al-mu'izzi al isti'mal yana nuna mana cewa wajibi ne a fitar da zakka game da duwatsu na kwalliya wanda aka rike wato idan mutum yana rike da zinari ko azurfa yana kwalliya da su wajibi ne ya fitar da zakkansu me yasa yace li anna aisha radiyallahu anha ista'malatil fatahat aisha ta yi amfani da manyan zobe na azurfa me dalili litatazayyan bi rasulillah saboda ta yawa manzon Allah ado ashe wannan yana nuna cewa ya kamata mata su rika yi wa mazajen su ado a cikin gida wannan ya tabbata tun zamanin sahabbai ya tabbata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma zalika amma fa duk da abin da Aisha ta yi na kokarin ta yi kwalliya ta burge mijinta taban man al-hadith waid liman lam yu'addi zakat hudud hadisin ya dauki yana dauke da alkawarin azaba ga mutumin da bai ba da zakka ba game da wato azurfa ko kuma zinari na kwalliya da ya rike bin baz ya ce wa lam yastasni nabiyyu min al-huli shay'an annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kebe wani nau'in zinari ko wani nau'in azurfa wanda aka rike shi ba ya ce in dai kana rike da zinari ko azurfa baka ba da zakka ba to wuta ne ya zo cikin hadisin farko na abdullahi bin amrin ya zo cikin hadisi na biyu ne hadisin aisha ta sashin azurfa Allah ya kara musu yarda lal musta'ar wala gairu azurfan na ka aje saboda ka rika bada aro ko kuwa a ka aje saboda ka rika sawa duk ɗaya ne fa wajaba al-akhdhu bi sarihin nafsi wa umumi bin ba zai ce don haka wajibi ne mu rike zahirin nafsi yanda yazo kuma mu dauke shi yanda yake gamewa ba tare da mun kebe wani nau'i na zinari ko wani nau'i na azurfa ba wala yajibu an tukhassasa an-nusus illa bi nafsin sabitin yaktabi tafsisa baya taba inganta wato a ware wani wani nau'i na abin da shari'a ta hana idan shari'a ta hana wato a rike zinari da kuma azurfa ba tare da ana fitar da zakansu ba to ba daidai bane kai kuma ka ce banda wancan sai dai fa idan akwai hujja ta shari'a da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shine wanda ya ware wannan nau'i yace ban da shi kaga an samu hujja ta biyu da take tabbatar da cewa zakkar zinari da kuma azurfa da aka rike don kwalliya wajibi shine hadisin Aisha din nan wanda Ibn Hajar ya isharar shi Allah ya kara mata yarda to sai kawo hadisi na uku eh, hujja ta uku waɗannan hadisai guda biyu suna dauke da hujjoji guda uku hadisi na farko yana dauke da uh, hujja wato ta hadisin abdullahi bin amrin da kuma hujja ta hadisin aisha allah ya kara musu yarda wannan hadisin kuma ibn hajar ya cewa an ummi salamata radiyallahu anha an karbo hadisin daga ummu salama ita ma matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ita ma matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce annaha kanat talbasu awdahan ta kasance wato tana sanya wasu wani mai wato farin azurfa shi ake kira al'auba farin azurfa idan aka saka shi aka yi shi aka yi zoben zobensa ko aka yi warwaransa ana kiran shi al'auba kamar yadda zo cikin annihaya fi garibin hadis wal asar na ibn lafir a jubi na biyar shafi na dari sittin da shida yana cewa iya nau'in min alhuli yi umaru min alfibba asali alwabahu ana ce mar alwabahu wato azurfa ne za a yi shi mai kauri amma kuma a gyara shi zama fari kal azurfa amma akan yi shi da zinari asalinsa azurfa ne amma akan yi shi da zinari su zamanto warwaro ne wanda ake kira munduwa manya babban warwaro za ka ga mata suna sanya sha hannuwarsu yana kyalli to amma kamar yadda ya zo cikin hadisin umu salama shi wannan warwaron min haɗin na zinari faƙalar ta ce ya rasu lalla a kan zulhuwa shi wannan matar ka ne fakala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza addaiti zakatahu idan dai kina bada zakansa falaisa bi kanzin to ba taska bane idan dai kina bada zakan wannan abin da kika rike to ba taska bace rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi yana kitabu zakat babul kanzi ma huwa wa zakatul huli ibn hajar yace wa dara qutni haka na al-imam dara qutni ya rawaito hadisin a kitabuz zakat wato sunan dara qutni babu ma utiya zakatuhu falaysa bi kanzin amma lafazin da yazo cikin al-bulughul maram lafazin al-mustadrak al-imam al-hakim yana kitabu zakat babu taglib min man'i zakat ibn hajar yace wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta shi yana al-mustadrak hadisi na 1474 hadisin yana da kyau shi ma waɗannan hadisan guda uku gaba ɗayan su suna da kyau hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1564 amma lafazin da yazo cikin bulugul maram lafazin al-mustadrak al-imam al-hakim da kuma lafazin sunan daraqutun lafazin al-imam abu dawud ba shine yazo a ainihin bulugul maram ba lafazin al-imam abu dawud shine an ummi salam قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب na kasance ina sanya irin manyan warwaro na zinari fakultu na ciya rasulallah a kanzun kuwa shi taska ne fakada sai ce la ma balaga an tu'adda zakatu duk abin da ya isa har aka fita zakansa fa zubkiya aka yi zakkan fa laysa bi kanzu to ba taska bace hadisin yana al-mu'jam kabir na al-imam al-tabrani hadisin 613 haka nan al-imam al-bayhaqi ya kawo shi cikin as-sunan kubra كتاب الزكاة باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه أما الإمام البيهقي bayan ya kawo hadisin ya ce yana da illa illa dai kamar yadda muka ce hadisin ya inganta hadisin isnadinsa yana da kyau sannan kuma al bai al-baihaqi ya rawaito hadisin Abdullahi bin umar Abdullahi bin umar yana cewa yana fassaran kalmar al alkanzu wato abinda ake nufi da taska don haka yasa waɗannan malamai da suke kawo hadisin ummu salama suna kokarin fassara abinda ake nufi da taska wato alkanzu a ajiye dukiya a adana dukiya ba ta amfanar wanda ya aje ta wannan dukiyar ita ce ake kira alkanzu shari'a tana aibanta haka shari'a ba ta yadda ka aje dukiya haka nan ba ta amfana ka ba ta da wasu ba wannan dukiyar ita ce ake kira alkanzu don haka yasa al-imamu abu dawud yana fasar kalmar alkanzu babi yayi akai yayi babi akai babu ma uddiya zakatuhu bi bikanzin wannan yana sunan kutub al-imamu abu dawud yace babul kanzi ma huwa menene alkanzu menene taska wanda shari'a ta aibanta to al-imamu bai hakiya kawo bayanin abdullahi bin umar bayan ya kawo hadisin umar salama dinnan abdullahi bin umar ya ce kullu ma uddiyat zakatuhu duk abin da aka bada zakkansa duk dukiyar da aka cire zaka aka bayar wa in kana tahta a arbin ko da an boye wannan abin saboda tsananin ɓoyewa an kai shi ƙasa ta bakwai saboda tsananin adanan dukiya da ɓoye dukiya an kai dukiyar ƙasa ta bakwai in dai an ba da zakkanka falaisa bi kanzan wannan dukiyar ba ta ba ce wa kullu malin la adda zakatu kuma duk wata dukiyar da ba a bayar da zakanta fa huwa kanzu faskaci wa in kana zahiran ala wajhi al-ardi ko da dukiyar tana bayyana a saman kasa ko da ana mu'amala da ita jama'a suna amfana da ita wannan dukiyar sarka ce don haka wato bayanin shari'a dukiyar da ake kiranta taska ita ce dukiyar da ba a fitar da zakanta shine abin da ya zo cikin alkur'ani shine abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa masana hadisi suke kokarin fassara kalmar taska kamar yadda ummu salama ke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan ma taska ne kashe sahabbai sun san ka boye dukiya yana da hadari to amma abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ta amsa da shi ma balaga an tu'adda zakatu fa zukiya fa laysa bi kanzi kana iya koya dukiyarka shekara goma ishirin talatin ba wanda ya taba ba laifi bane in dai kana fitar da zakanta amma idan ba ka fitar da zakanta ta wannan ita ce tafka a bayanin Allah cikin alqur'ani da kuma bayanin manzonsa sallallahu alaihi wasallam don haka yasa yace haza huwa sahih wato wannan shine abin da ya inganta game da fassara wato na taska Abdullah bin Umar yana cewa kullu ma udiyat zakatuhu wa in kana tahta sab'i arabina falaysa bi kanz wa kullu malin la tu'adda zakatuhu fa huwa kanz wa in kana zahiran ala wajhi al-ard duk wata dukiya da ba a bayar da zakanta ko da a ce kana sararin duniya ana mu'amala da ita ana hada hadar ciniki da ita wannan dukiyar tarka ce idan dai ba a ba da zakanta amma idan ana bayar da zakan dukiya ko da an ɓoye ta a ƙasar ta bakwai abdullahi bin umar ya ce wannan dukiyar ba ta ba ce saboda haka sai alimamu bahaki ya ce haza huwa sahih wannan shine abin da ya inganta game da fassara ta ita wannan kalma don haka in ka ji an ce taska cikin hadisi alkanzu dukiyar da aka ɓoye ita ce alkanzu asali a larabci amma a shari'a dukiyar da ba a fitar da zakanta ita ce alkanzu saboda an ɓoye haƙƙin Allah a asali a larabci ka ɓoye dukiyar kanta shi ake kira alkanzu amma a shari'a ba ka ɓoye haƙƙin Allah shi ne ake kira alkanzu sannan akwai eh, eh, al'imam bai haƙƙi ya kawo <clears throat> hadisin abdullahi bin dinar wani tabi'i ya ce sami'tu abdullahi bin umar na ji abdullahi dan umar wa huwa yus'alu anil kanz ana masa tambaya game da alkanzu me ake nufi da taska me ake nufi da dukiya da aka koyi fa qala fa yace huwa al-malu alladhi la tu'adda minhu zakatu idan dai kana maganar alkanzu ko dai a qur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'anarsa ma'anar kalmar alkanzu wato ita ce dukiyar da ba a bayar da zakanta wato wannan ya nuna cewa rashin ba da zakka ma dukiya musiba ce idan ku ana ba da zakka ga dukiya to Allah tabaraka wata'ala bai damu da ado da kake da shi ba matukar adon da kake bai saba ma shari'a ba kamar yadda ita ummu salama take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka don ta saka zinari ta yi ado da shi ko ta yi ado da azurfa wannan ba aibu bane babban aibun shine kina bayar da zakka a kowace shekara idan ba kya bayar da zaka a kowace shekara to kin koye haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala bin a nan game da hadisin ummu salama har yanzu ya yi magana cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a da mujallal na goma sha hudu shafin tamanin da shida ya ce fa fi hadha hadith fa'idatan jalilatan wannan hadisin mun samu fa'idoji a ciki na daya ihdahuma ishtiratun nisa sharadi ne dukiya sai ta kai nisabi idan ba ta kai nisabi ba to ba a magana zaka a kanta don haka zinari da aka rike saboda ado azurfa da aka rike saboda ado ba a cewa mutum ya yi laifi sai idan bai ba da zakansu ba ta idan buskai nisabi ba idan sun fi nisabi amma idan buskai nisabi ba to ba laifi ba wato sharadi ne dukiyar wato zinarin da ka rike kana kwalliya da shi ya zamanto ya kai nisabi wa anna ma lam yablughu nisab fala zakata fi idan mace tana da warwaro ko tana da sarkan wuya ko tana da dan kunne na zinari ko na azurfa Yau, yaushe ne Zaka ke ba a kanta sai idan ya kai nisabi mun riga mun gama magana akan zakkar zinari da azurfa azurfa sai ta kai nauyin gram 595 idan azurfa ta kai nauyin gram 595 to zaka tana wajaba a kanta idan zinari ne fa ya kai gram 92 idan ya kai gram 92 to zaka ta wajaba a kanta saboda haka nauyin ake aunawa kuma ba a la'akari da darajar zinari ko darajar azurfa kowane irin azurfa kuma kowane irin zinari idan dai nauyinsa zinarin ya kai 92 gram to dole ne a fi da zakansa a kowace shekara idan azurfan ta kai gram 595 wajibi ne a ba da zakanta amma idan dan kunnan ko warwaran don hada su gaba ɗaya za a yi a auna tana da zobe na zinari tana da farkan zinari tana da dan kunnan zinari tana da warwaro na zinari duk wani abu na zinari na ado da suke da shi za a hada a dora skeli nawa suka bada idan ya haura ko ya kai gram 92 idan zinari ya kai gram 92 to wajibi ne ta ba da zakka ya za ta yi ta ba da zakka kowace shekara kuma kowace rana da farashin zinari masu sai da zinari za su gaya mata za su gaya mata nauyin kaza na irin zinari ki ga kudinsa saboda haka sai ta kasa gida 40 ta ba da kashi guda shine zakkan shi idan azurfa ne sai an hada nauyin ya kai gram 595 wanda mun yi magana a baya ya nuna cewar wato sai idan wato dinarin kwalliya ko kuma azurfa ya kai lissafi kafin nan wato zakka take waje ba a kai a bayanin bilbas kuma haka ne wala ya dukulu fil kanzil mutawa'id alayhi bil azab wala ya dukulu fil kanzil mutawa'id alayhi bil baya shiga wato idan dai zinari din da ake da shi na kwalliya bai kai yawan nauyin da biyu ba to bai shiga wato cikin laifi wanda har ma ake cewa mutum zai samu azabar Allah a dalilin sa ba yace fa'ida ta biyu anna kullu malin wajaba fihi zakat falam yuzakki fa huwa min kanz almutawa'ad alayhi bil azab wannan hadisin yana karantar da mu duk wata dukiya ba ma zinari na kwalliya ba ko azurfa idan dai zakka tana wata ba akan wannan dukiya ba a bayar da zakkan ba ta wannan dukiyar sunan ta ko da dabbobi ne ko da dukiyar kuɗi ne idan dai ta kai a bada da zakka ba a bayar ba to a shari'a ana kiran wannan dukiya alkan saboda fassaran Abdullahi bin umar da ya zo cikin a sunan kubra na alimabul baihaqi da kuma hadisin ummu salama da muka karanta wace dukiya ake kira alkanzu alkanzu ita ce dukiyar da aka ɓoye hakkin Allah ba kuma wai sai ta zinari da kuma azurfa na kwalliya kawai ba kowace dukiya kamar yadda bin bazu ya faɗa kullu malin wajaba fihi zakat fa lam yuzakki fa huwa min al-kanz al-mutawa'ad alayhi bil azab yace fa'ida ta uku game da wannan hadisi al-maqsud min zikri wanda shine muhimmin abu da ya kamata a lura da shi ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce وهي دالة على وجوب زكاة في الولي أن أم سلمة رضي الله عنها فعلت عن ذلك ما ترى النبي تامة تنبيع تايمة تنبيع أشي ما تكون سني أكوي زكاة جمدة duwatsu na kwalliya kamar zinari da azurfa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun sani don haka yasa ma suka tambaya wanda wannan yana yana nuna cewa ya kamata mace ta rika tambaya game da al'amari da ya shafi rayuwarta gaba daya saboda kokarin ta san menene haƙƙin Allah menene dokar Allah subhanahu wata'ala domin zalika ma sabata fi sunan abi dawud an aisha ga hadisin aisha wanda ya gabata wanda ya zo cikin sunan abi dawud wanda ita ma aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ga zobe a tare da ita na azurfa ya ga zobe na azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata tambaya take ba shi labari wanda wannan yana nuna cewa eh, bin baz ya ce fa fi hadhihi nusus adalla adh-dhahirati ala wujubi zakat ke huliy zahabi wal waɗannan nasoshin nasoshi da aka samu hadisin abdullahi bin amr hadisin ummu salama hadisin aisha zahiri sun tabbatar da wajibi ne a bada zakka idan ana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya. ana ado da shi wa in uiddat lil istimal aw da ariya da a ce an aje saboda a duka ba da aro na akwai waɗanda suke ajiye zinari da azurfa suna ba da aro wasu suna ba da haya ta kowace fuska ake in ma an ajiye saboda ado saboda amfani da shi shine lil isti'mal aw al ariya ko an ajiye saboda a duka ba da aro ko ana haya duk ɗaya ne matukar mutum yana tare da zinari ko azurfa wajibi ne ya ba da zakka a kowace shekara to amma banda zinari da azurfa ba tunda akwai abubuwan ado da yawa akwai abubuwa na ado ah, akan yi akan misali akwai diamond dutse ne mai tsada akwai yakutu banda zinari da azurfa din akwai duwatsu masu tsada waɗanda suke da daraja kuma ana ado da su shin su ma akwai zakka a kansu la babu zakka a kansu kamar yadda ibnu abdul barr ya faɗa cikin al-istizkar mujallal na uku shafi na 153 yace wa ajma'u Allah zakata fil huliyyi babu zakka game da duk wani dutse da ake kwalliya da shi idza kana jawharan aw yaqutan wani dutse wanda ke da daraja ko ya kasance uh, ya kasance wani wato an kamar lu'u-lu'u wanda akan ciro daga ruwa na akwai waɗanda ake ciro su daga ruwa kamar lu'ulu'u daga ruwa ake samun sa ba a cewa akwai zakka a kai don haka ba kowane dutse dai ake ado da shi wanda zakka ke waje ba a kansa ba la zahaba fihi wala fibba in dai ba zinari da azurfa ba ne wannan fahimtar babu sabani a tsakanin malaman sunna akan inji ibnu abdul bari don haka yasa yace wa ajma'u malamai sun yi ijma'i akan haka babu sabanin fahimta akan cewa dan mutum ya yi ado da wani wani dutse wani karfe wanda ba zinari ba ba azurfa ba ba a cewa sai ya ba da zakansa duk shekara abinda kawai aka ce wajibi ne ka ba da zakansa shine zinari da kuma azurfa idan mutum yana kwalliya da su ko kuma ya aji yana ba da hayan su ko yana mu'amala ko yana kasuwanci da su dole dai a kowace shekara sai ya ba da zakka yaya ake ba da zakkan nan za a auna nauyin dinari din daga gram da biyu ya nuna cewa ka kai misali idan bai kai ba babu zaka a kanka misali idan mace tana da zobe wanda duk bai wuce gram goma ba zobe ne na dinari kaga babu zaka a kanta ko tana da sarkan wuya ko tana da dan kunne ko tana da warwaro wanda duk an hada gaba ɗaya ba su wuce gram tamanin ba da kai dai ba don haka babu zakka a kanta sai ya kai gram 95 idan azur fare fa sai ya kai gram 595 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alhamdulillah ibn hajar ya takaita kan waɗannan hadisai kawai amma akwai wasu riwayoyi waɗanda suka tabbatar da wajibcin zakka game da zinari da kuma azurfa da aka rike don kwalliya musamman hadisin fasi masu bin tukaisin shi ma ya inganta amma bai kawo ba saboda ya takaita girman littafinsa bai kawo hadisin ba saboda ya takaita girman littafin bulugun mara wannan yana matsayin dalili na hudu wanda malamai suke kafawa a kan cewa idan an rike zinari ko kuma azurfa saboda kwalliya wajibi ne a bada zakan su wanda alimamu imamu sha'bi ya rawaito yana cewa sami'tu fatima eh, bint qais radiyallahu anha taqul naji fatima bint qais tana cewa a na biya أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ناتفو النبي صلى الله عليه Na zo da دفركا wuya. domin kaga waɗancan hadisai sun tabbatar da zakka game da warwaro da kuma zakka game da zobe amma akwai hadisin da ya nuna har da farkan wuya shine hadisin fatin rabin tukai ta ce na zo da tawqu da larabci huliyyan yuj'alu fil unuq abin ado wanda mata ke sakawa a wuyan shi ake kira at-tawqu na taho da farkan wuya na zinari fihi sab'una misqalan min zahabin tace ya kai nauyin wato misqal saba'in na zinari yana da nauyin gaske kaga ya ninka nisabi hakan uku domin misqal 20 ne yake zama nisabin nisabin zinari amma ga shi nata ya kai nauyin har misqal eh, sikeli ya ba da wato har 15 wanda yana nuna cewa ya haura kan nisabi na zo da sarkan wuya na dinari ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu min ya rasulullah khudh minhu al-fariida ya rasulullah ka dauki farilla daga wannan sarkan wuya fa akhadha minhu misqalan wa thalathata arba'in misqalin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki misqal daya da kuma kashi uku cikin hudu na misali guda wanda shine asali rubu'ul ushuri wato kashi ɗaya cikin arba'in na zakan sarkan wuyan da ta kawo hadisin yana suna musara kurkuni kitabun zakati babu zakatin huli kuma hadisin shi ma yana da kyau kamar yadda ya zo cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na A kan haka albani muhammad nasiru dinin albani littafin silsilata sahiha a mujallar biyu shafi na ɗari da biyar bayan ya kawo waɗannan dalilai ya ce wa fi hadar hadis dalalatun sariha ala annahu kana ma'rufan fi ahli annabi sallallahu alaihi wasallam fatima bint qais musamman ta ɗauko sarkar wuyanta ta zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullah ka dauki farilla daga wannan sarkar wuya shi yasa albani yace ashe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun san cewa duwatsun kwalliya akwai zakka a kansu inda zinari ne da azurfa وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما جاء في حديثه saboda hadisi ya taho da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai in ka duba littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ake ce ma'adabu safaf shafi na 266 da hudu ya kawo wasu hadisai a cikin wadanda suke tabbatar da wajibcin zakka game da zinari da kuma azurfa na kwalliya ولذلك جاء فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بقوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه don haka yasa Fatima bintu Qais ta zo da farkan wuyanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya dauki zakka saboda haka sai albani yake falyubam hadha alhadith ila tilka a hada wannan hadisin da wadancan hadisan su wadannan hadisai wadanda muka karanta hadisin Abdullah bin Amr hadisin Aisha wato sannan kuma ga hadisin ummu salama idan ka hada waɗannan hadisai la'alla fi zalika ma yaqna'u alladhina la yazaluna yaqtuna bi adami wujubi zakati ala al-huli a samu hadisi har kashi hudu a samu hadisai har kashi hudu yake ce to tana yiwa waɗanda ba su gamsu da cewar akwai zakka game da zinari da azurfa na kwalliya ba tana yiwa hadisai guda hudu na idan aka karanta su a jere ga mutum ya gamsu saboda har yanzu in ji albani akwai wadanda ke ba da fatawar babu zakka game da zinari da kuma azurfa idan dai ba idan aka rike su saboda kwalliya fa yuharrimuna bidhalika al-fuqara min ba'd haqqihi fi anwar zakati al-aghniya suna haramta ma talakawa samun zakka daga mawadata wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya shar'anta Kaka ke na an samu hadisai waɗanda suka tabbatar a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam lallai an samu mata waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar musu akwai zakka game da zinari da kuma azurfa na kwalliya hadisin fatima bin qais ga hadisin ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga hadisin aisha matarsa sannan kuma ga hadisin abdullahi bin amri. wanda ya ba da labari wata mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a hannunta akwai warwaro guda biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata fatawa akan cewa wato lallai ne ta ba da zakka game da su kaga an samu hujjoji daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam to wannan dalili na hudu kenan dalili na biyar dalili na biyar shine duba rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai labarai da aka samu waɗanda sun tabbatar da akwai zaka game da zinari da kuma azurfa da aka rike don kwalliya misalin su shine hadisin shu'aibu bin yasar yace kataba umar radiyallahu anhu ila abi musa sayyidina umar lokacin da yake halifa yake halifanci ya rubuta takarda ya aika ma abu musa lashari yana ce masa murman ibadaka min nisa'il muslimin an yusaddiqna huliyahunna kayi umarni ga matan musulmai da suke nahiyarka na umar yana gaya mata ka yi wa matan musulmai umarni waɗanda suke nahiyarka su duka ba da zakkan kayan kwalliyar inji sai na umar hadisin yana a sunan kubra na al-imam al-bahaqi kitabuz zakat babu man qala fil huliy zakatun kuma ibnu hazmi ya ba da hujja da wannan labari na sayyidina umar a cikin al-muhalla a mujallal na shida shafi na 93 hadisin yana nasbur raya na al-imam al mujallar mujallal biyu shafi na 274 zamanin sayyidina umar ya ba da wannan fatawa ya aika umarninsa ga abu musa al-ash'ari ya yi sanarwa ga matan musulmai waɗanda suke da kayan kwalliya kayan ado na zinari da azurfa su rika ba da zakka idan ya kai nisabi sannan akwai labarin abdullahi bin abbas wanda yake tabbatar da cewa annahum aujabu zakata fil huli ay khulafa'ur rashidin sayyidina abubakar umar usman sayyidina ali Allah ya kara musu yarda sun wajabta zakka game da duwatsun kwalliya wanda ibnu hajar ya kawo shi a littafin at-tawfiqul hadir mujallar nabi shafi na 188 yake cewa amma alhassan basari ya musanta haka kamar yadda zo cikin al-musannaf da ibnu abi shayba yana cewa la na'lamu ahadan min al-khulafa'i qala fi huliyyi zakat qala fi huliyyi zakatu al al-basri yana cewa babu wata hujja da ta nuna cewar a zamanin khulafa'ur rashidin akwai wani wata doka da aka yi akan cewa mata su riga ba da zakka wato na kayan kwalliyar akwai inkari da aka yi game da wannan hadisi na abdullahi bin abbas sannan akwai hadisin abdullahi bin mas'ud shi ma sahabi ne wanda yana al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani kubra na al-imam al-imam al-baihaqi annam ra'atahu sa'alatu an matar abdullahi bin mas'ud ta masa tambaya game da tana da wasu duwatsu na kwalliya tana da zinari da azurfa wanda take kwalliya da shi فقال لها sai ya ce بلغ idza درهم فيه akai dirhamin fasihi zakat idan azurfa ce kike rike da ita ta kai kimar sule 200 ta kai kimar sule 200 to zakata waje ba akan wannan ajin kwalliyar naki fa fa'alat sai ta sake tambaya a ba'u hafi bani akilli fi hijiri ina iya zakan nan da ka faɗa game da sarkan wuya na na azurfa ko abin kwalliya na na azurfa ka ce idan kimarsa darajarsa ya kai nauyin su ne 200 ya kai ya kai nauyin su ne 200 na azurfa za a bada zakka shin ina iya daukan zakkan nan in ba wa marayu da suke hannuna yaran dan uwana da ya rasu nake rike da su ina iya ba su wannan zakka sai abdullahi bin Mas'ud ya ce na'am babu laifi ana iya ba maraya zaka idan dai mabukaci ne dan akwai marayan da ya zama to mawadaci shi wannan marayan ba za a ba shi zakka ba hadisin yana a sunan kubra eh, min hadisihi marfu'an wanda ma akwai inda Abdullah bin Mas'ud ya jingina hadisin ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam illa da Ibn Hajar cikin at-Talkhis hadir yana cewa maganar ta tsaya kan Abdullah bin Mas'ud ya inganta yana cewa as-sawabu mawqufun amma jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine riwayar bata inganta ba cikin tarhisul habir a mujallad nabi shafi na 188 sannan akwai labarin abdullahi bin amrin har yanzu shi ma yana a sunan dara kutuni sunan dara kutuni annahu kana yaktubu ila qazinihi salim abdullahi bin amrin yana da mai adanan dukiyarsa da ake kira salim wanda ke kudamar da dukiya yana ya rubuta ya aika masa sako an yukuri da zakata huli banatihi kulla sana ya rika tara wato kayan duwatsu na kwalliyan yaransa shi abdullahi bin amri a tara da kamar sarkan wuya warwaro zobe da sauransu na yaransa mata a kowace shekara idan an tara a auna idan ya kai nisabi a rika ba ta yana kitabul musannam na ibnu abi shaiba. wanda ana abdullahi bin amr annahu kana ya'muru nisa'ahu an yuzakkina eh, huliyahunna yana ma matansa umarni su rika ba da zakkan wato duwatsun da suke kwalliya da shi haka nan da amwal na ibnu abu ubai na abu ubai shafi na 601 da kuma almuhalla na ibnu hazmi eh, mujallal na shida shafi na 93 sannan akwai labarin da aka samu daga Aisha Allah ya kara masa yarda tana cewa la ba'asa bi lubsil huliyi idza uqtiyat zakatuhu babu laifi dan an yi kwalliya da zinari da azurfa abin da ke muhimmi shine ya zamanto an ba da zakkansa duk da cewa ba magana ake muke akan halalcin musulmi yayi yi ado da zinari da azurfa ba ana magana ne akan hukuncin zakka game da zinari da azurfa da ake ado da shi aisha take cewa Allah ya kara masa yarda babu laifi dan an yi ado da zinari da azurfa amma dai wajibin shine a bada zakkan su yana a sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi da kuma sunan Daraqutni haka nan kitabul amwal na Abu shafi na 601 da kuma littafin al-Muhalla na Ibn Hazmi kamar yadda muka ce yana mujallal na shafin Ibn Hazmi Ya wa huwa qaul mujahid cewa za a bayar da zakka game da duwatsu na kwalliya idan zinari ne da kuma azurfa wannan ita ce fahimtar daga cikin tabi'ai akwai al-imam mujahid akwai abu bin abi rabah akwai al-imam akwai jabir bin zaid akwai maimun bin mihran akwai abdullah bin shaddad sannan akwai sa'id bin musayyib da kuma sa'id bin jubairin ya ce akwai zarrul hamdani da kuma muhammad ibn sirin wasu habbahu hasan hatta al-hasan basari yana da wannan fahimta kaga akwai tabi'ai da yawa waɗanda suke da fahimtar lallai akwai zakka game da dinari da kuma azurfa da ake ado da su shi kansa ibn hazmi ya yi magana mai tsawo game da zakkar zinari da azurfa cikin Almuhalla. yana cewa wa zakatu wajibatun fi huliyyil fiddati wa zahab don haka zakka wajiba ce game da kayan kwalliya kayan ado idan dai zinari ne da azurfa idza balaga kullu wahidin minhum al-miqdar alladhi zakarna amma ba ga kowa ba sai fa wanda zinaransa ya kai nisabi ko azurfansa ta kai nisabi wa atamma inda maliki amman kamariyan sannan wanda ke da zinari din ya zamanto zinarin nasa ya shekara daga mallakarsa. shekarar da ake la'akari da ita lissafin watanni na sama ba kwanaki ba shi ake nufi da al'amul kamari wato sanatul kamari ana ce eh, kamariya ita ce shekarar da ake lissafi da watanni na sama idan dai mutum yana da wani abin ado na zinari ko na azurfa ya zama ya shekara to wajibi ne ya bada zakansa haka nan mai littafin subulus salam al-imam sana'ani in ka duba hadisin nan da muke karantawa yayi magana akai yace wal hadisu dalilun ala wujubi zakati fil hilya wannan hadisi yana zama dalili da ke nuna cewa wajibi ne a bayar da zakka ga zinari da kuma azurfa na kwalliya sai yace amma wa fil mas'alati arba'atu aqwali ita wannan matsala ta zakar zinari da kuma azurfa na kwalliya ta samu fahimta kashe hudu na daya wujubu zakka wajibi ne a ba da zakka kamar yadda muke cewa saboda waɗannan dalilai mazhabar jama'a min salaf wanda akwai magabata da yawa da suke da wannan fahimta wa ahadi aqwali shafi'i amalan bi hadhihi al ahadith al imam shafi'i yana cikin su kamar yadda aka samu wata fatawarsa cewa lallai za a bada zakka idan dai ana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya wannan ita ce fahimta ta farko idan mutum yana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya wajibi ne ya bayar da zakka fahimta na farko kenan al-imamu sana'ani ce na biyu akwai malaman da suke cewa la tajibu zakatu fil hilya babu zakka game da zinari da kuma azurfa da mutum ya rike saboda kwalliya wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman fikihu wanda cikinsu akwai al imam malik al imam ahmad al imam shafi'i fi ahadi aqwalihi al imam shafi'i wata fahimtarsa tana nuna cewa wajibi ne a ba da zakka haka nan al imam ahmad shi ma an samu fahimta kashi biyu wato fatawassa kashi biyu haka nan al imam shafi'i an samu fatawassa kashi biyu game da mas'ala ne لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الهلية الإمام الصنعاني يتي سبب دوس دليلي ودن أكا سامو جميل السلف ودن دليلي سنة نونة شوار إذا متن يناري كده زيناري لكما أظرف عن فليا بزي كده زكابا فأما سيشي الإمام الصنعاني من لكاب سبب السلام يتي ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار idan dai aka ce hadisi ya inganta to ba a neman fahimtar wani malami idan ana ne aka ce hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a neman fahimtar wani malami wannan dalilin ya sa da yawa a ƙasan nan mata san cewa ana fi da zakka game da zinari da azurfa ba idan an rike saboda kwalliya ko ko sun sani saboda wasu fatawoyi da suka yi ta samu daga malaman fikihu saboda a fikihu na mazhabar al-Imam Malik babu zakka idan dai an rike zinari da azurfa saboda kwalliya hatta cikin manyan malamai da aka yi a kasan nan akwai wanda ke ba da wannan fatawa saboda dogaro da littafan fikihu wannan fahimta ta biyu al'imamu malik yana fahimta cewa ba za a bayar da zakka ba idan dai ana rike da zinari da azurfa saboda kwalliya to amma kaga idan za a ɗauki wannan fatawa dole a yi watsi da waɗannan hadisai da muke karanta. me yasa ibnu hajar ya kawo hadisan nan kuma ya karfafa musu saboda ya tabbatar maka akwai zakka game da zinari da azurfa na kwalliya wannan ita ce uh, hujja da tafi karfi fahimta ta uku kuma in ji alimamu sana'ani an na zakatar hiliya tuha. wannan ita ce fahimtar anas da kuma asma ubitu abi bakarin as-siddiq kamar yadda ake ba da labari an ce suna zahanta cewa idan aka rike uh, zinari da kuma azurfa saboda kwalliya to ba za a bada zakka ba sai idan ana bada aron su amma idan mutumin da ya rike yana amfani da su ne ba zai bada zakka ba fahimta ta hudu annaha tajibu fihi zakat marratan wahida fahimta ta hudu ita ce akwai wanda ke ganin sau ɗaya ne za a ba zakka idan mutum yana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya idan ya bada da zakka sau ɗaya shi kenan wannan yana cikin asunan kubra na al'imamu al-bayhaqi bayan al'imamu sana'ani ya kawo waɗannan sabanin fahimta kashi hudun yadda malamai fahimta su ta saba a tarihin musulunci game da matsala ta zinari da azurfa da ake kwalliya da su shin akwai zakka ko babu ya kirga waɗannan fahimtoci daban-daban har guda hudu sannan sai ya ce wa abu harul akawali dalilan wujubaha wa abu harul akawali dalilan wujubuha, wato fahimtar da tafi rinjaye fahimtar da tafi tafiya da aiki da hadisai da dalilai ita ce fahimtar wanda ke cewa wajibi ne a bayar da zakka idan ana rike da zinari da kuma azurfa saboda kwalliya me yasa li hadisi wa quwwati saboda hadisai sun inganta hadisan suna da karfi da suka magana game da zakka ta sashin wato zinari da azurfa da aka rike saboda kwalliya don haka yasa kamar a zamanin yanzu kasancewar malamai na wannan zamani manyan malamai da suka shahara malaman sunna na wannan zamani wanda suka shahara sun fi dogaro da hadisi akan fiqhu saboda haka yasa ba sabani kaga albani yana da wannan fahimta bin baz yana da wannan fahimta usaimin yana da wannan fahimta saboda dukkan su sun rinjayar da hadisin manzon Allah akan fikihu amma wanda ya rinjayar da fikihu akan hadisi zai ce maka babu zakka saboda a fikihun malikiya an ce babu zakka a kai kuma kamar misali idan ka tafi ayoyin alkur'ani kamar yadda malaman da suke fada wanda shine dalili na shida dalili na shida wanda ke tabbatar da babu shakka akwai zakka idan mutum ya rike zinari da kuma azurfa saboda kwalliya dalili na shida shine hujja da ta zo a cikin alkur'ani in ka dubi nassin da ya zo cikin alkur'ani za ka gani ibn al-usaymin yayi magana akai cikin majmu'u fatawa wa rasailihi mujallal 18 shafi na 170 116 har zuwa shafi 172 yayi magana mai tsawo game da mas'ala ta zakar dinari da azurfa da aka rike saboda kwalliya misali da zaka lura da shi aya ta 34 zuwa 35 ta suratul tauba ka lura da wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah waɗanda suka adana zinari da azurfa ba sa wato dawainiya da su a hanyar Allah fa bashirhum azabin alim kai musu albishir akwai wata azaba mai raɗaɗi tana nan jiran yawma yuhma alaiha fi nar jahannam ranar da za a kona wannan dukiyar a wutar jahannama fatukuwa bi hajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai a rika yin lalal ana manna musu wato agoshinan su da kuma sassan jikin su da kuma gadan bayan su za a kona dukiyar a wuta sai a rika mannawa a goshin mutum da gefensa da bayansa ana ce marhaza ma kanasun da antusikum fatuku ma kuntum taknizu wannan ita ce dukiyar da kuka adana ma ku sai ku dandana abinda kuka kasance kuna adanawa a duniya ba ku ba da hakkin Allah ba daga cikin malamai da suke magana idan akwai littafai na ahkamul qur'an wanda suna da muhimmanci saboda cire hukunci daga ayoyin alqur'ani da yawa littafai da aka rubuta saboda bayanin ahkamul qur'an kamar na ibnu al-arabi kamar na al-imam al-jassas kamar na ibn al-usaymin duk littafin da kaje an kira shi da suna ahkamul qur'an malamin ya rubuta ne saboda ciro hukunci kai tsaye daga ayar alqur'ani a ciro hukunci kai tsaye daga ayar alkur'ani ba tare da an waiga ma ga hadisi ba ba wai an yi watsi da hadisin bala wanda aya kanta tana iya ba da hukunci ko da a ce misali ba a samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'imam imam Ahmad bin Ali al-Jaffar a littafin ahkam al-Qur'an mujallal 3 107 yake in ka dubi ayan nan zahirinta yaktabi bahiruhu ijabu infaqi jami'il ma idan dai kana rike da zinari abinda ya zama zinari ne ko azurfa to akwai hakkin Allah kai matukar baka bada ba wannan shine hukuncinka zahiri abinda alqur'ani ya nuna kenan li'anna alwa'id lahiqun bi tariki infaqi jami' Allah madaukake ce wala ha. maimakon Allah ya ce wala min ha la Allah ya ce wala ha, waɗanda suke rike da zinari da azurfa ba sa ɗawainiya da zinari da azurfan nan to kai musu albishara kai wuta na najirar kaga Allah bai ware wani nau'in zinari da wani nau'in azurfa ba matukar kana rike da zinari da azurfa baka bayar da hakkin Allah ba akwai azabar Allah tana jiran me yasa Allah bai ware zinarin ado da zinari da azurfan akwalliya ah, ah, bala Allah madaukaki yi magana game da zinari da azurfa yace in dai ka adana su ba ka ba da hakkin Allah to akwai azabar wuta kaga wannan ya nuna cewar da wanda ya aje zinari saboda harka na ciniki da wanda ya aje zinari saboda kwalliya duk sun shiga cikin wannan magana tunda Allah bai ware wani daga wani ba لو كان المراد الجميع لقال ولا ينطقونهما فيه قيل له إن لأن الكلام رجع إلى مدلول عليه eh ake cewa ai ana magana kan zinari ne banda azurfa yace la ana magana ne akan kalma ta alkanzu wala yunfiquna alkunuza matukar kana adanar zinari da azurfa baka da hakkin Allah akai ba to Allah madaukake ce, ka jira akwai azabar Allah da take gaban ka Allah ka kare mu a in ka duba tafsirin al-Imam Tabari shi ma haka ya faɗa yana fassara wannan aya ta suratul Tauba wadannan ayoyi guda biyu a tafsirin Jami'ul Bayan mujallal na goma sha hudu shafin dari biyu da ashirin da uku بعد ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الآية يا كاو بياني نمغباتا game da fassarar ita wannan aya sai al-Imam al-Tabari saboda tsarin tafsirin sa idan ya kawo ayar al-Qur'ani sai ya kawo fahimtar magabata gaba ɗaya akan wannan aya sannan sai ce to ni kuma ga fahimta ta sai da ya kawo bayanin magabata game da fassarar waɗannan ayoyi guda biyu na suratul tauba sai al-imamu qabari yace wa awlal aqwali fi zalika bi sihha fahimtar da tafi inganci game da fassarar waɗannan ayoyi guda biyu na suratul tauba القول الذي ذكر عن ابن عمر اتجه فإن ذا أكسام لك عبد الله بن عمر هنا شوى أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز duk wata duke da aka ba da zakka to ba taska ce, ya harumu ala sahibihi duk wata dukiyar da aka ba da zakka a kanta to ba a kiranta taska amma idan ba a ba da zakkan wannan dukiyar ba to taska ce wa inna kullu malin lam tu'addi zakatuhu fa sahibuhu mu'aqabun mustahiqun wa idallah duk wanda ya aje zinari da azurfa baya ba da hakkin Allah to ana masa alkawari akwai wuta tana jiransa illa an yatafaddala Allahu alaihi bi afuhi sai dai idan Allah ya yafe masa kawai wa in kan wa idza wa idza idza kana mimma yajibu fihi zakat wato sharadi idan dai zinari da kake zinarin da ke wurinka azurfan da ke tare da kai sun kai nisabi to dole ne ka bada zakansu in baka bayar ba zahirin ayar alqur'ani yana nuna cewa akwai azabar Allah da take jiranka wannan ya sa malamai suke cewa ba kowane abu kake ado da shi ake ba da zakka ba sai dai zinari da azurfa saboda su ne Allah madaukaki ya ayyana ya ce in ba a ba da su ba akwai wuta akwai azabar Allah tana jira kuma wannan ba tafsirin al-Imam Tabari kadai ba hatta tafsirin al-Imam Bagawi tafsirin al-Imam Ibn Kathir duk haka nan zaka ga fassarar waɗannan ayoyin saboda haka ka ba da zakka game da zinarin ado da kuma azurfa shine abin da yafi dacewa da nassin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Sanani ya faɗa cikin Subulus Salam kuma al-Imam Bukhari yayi ishara da ta nuna cewa shi ma fahimta sace kamar a cikin Sahih Bukhari kitabuz zakat ya sa baji babu ma uddiya zakatuhu falaysa bi kanzin kamar yadda Abdullahi bin Umar ya faɗa zinari da azurfa da aka bayar da zakkansu to ba a kiransu tarka sai kawo hadisi na 1404 hadisin Khalid bin Aflam wanda yake magana game da Abdullah bin Umar yace kharajna ma Abdullah bin Umar radiyallahu anhu fa qala a'rabiyyun mun fita tare da Abdullah bin Umar sai wani balarabe yake ma Abdullah bin Umar tambaya akhbirni an qawlillah yace ka bani labari game da fassarar waɗannan ayoyi na suratu tauba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna naha fi sabilillah Abdullah bin Umar yace man kanazaha duk wanda ya adana zinari da azurfa fa lam yu'addi zakataha fa waylu lahu duk wanda ya adana zinari da azurfa baya ba da zakkansu to kai to gare shi إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة تنزل الزكاة فلما أنزلت جعل الله طهرا للأموال لوكة إن الله يسوكت بياني جميع الزكاة sai ya zamanto bayani daki-daki game da zakka sai ya zamanto tsarkaka ce ga dukiya bi ma'ana ko da sadaka ka bada wato ya shafi duka dukiya amma game da zinari dama Allah ya saukar da zakkansa daki-daki amma da ba zinari kadai ba duk wata dukiya da ka adana ta matukar baka taimakon Allah addinin Allah da wannan dukiyar to bayanin hukuncinka yana shiga karkashin wannan aya saboda haka malamai suna cewa waɗannan ayoyi da muka karanta na suratul tauba zahiri sun tabbatar da cewa duk wani dinari da mutum ya aji akan kowace manufa haka kuma azurfa idan dai sun kai nisabi wajibi ne ya bada zakka in bai ba da zakka ba akwai azabar Allah tana gaba tana jiransa fa zakatul huli tadkhulu fi hadha al-umum والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يا شافي wanda ya ada zinari eh, dan kunne warwaro sarkar wuya duk abinda da mutum ya aje na kwalliya har da shi wanda shi ne abin da bilbao yake fada a cikin majmu'u fatawa mujalla na goma sha hudu shafi na tamanin da biyar ibn al-usaymin ya faɗi haka cikin eh, fatawarsa mujallar na goma sha takwas shafin ɗari da hamsin da tara haka nan ya zo cikin fatawar lajina a mujallar na tara shafin ɗari biyu da sittin da biyar haka almuhalla na ibn hazmi a mujallar na hudu shafi na ɗari da tis'in da biyu ya ce lam ya ju taksisu shay'in minhuma misali Allah madaukake ya ce wallazi na yakni suna zahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah waɗanda suka adana zinari da azurfa ba sa ɗawainiya da su a hanyar Allah kaga Allah bai ware wani nau'in zinari ba bai ware wani nau'in azurfa ba duk wanda ya adana zinari da azurfa baya ba da hakkin Allah sai ibnu hazm ya ce to ba daidai bane ka ware wani nau'i na azurfa ko wani nau'i na zinari lam yatus takhsisu shay'in minhuma iskat an human nasu domin aya ta game gaba ɗaya kowane irin zinari kowane irin azurfa waje ba Allah yi farraka baina ahwali zahabi bi ghairi nafsin wala ijima'i haramun ne mutum ya ware wani nau'in zinari ya ce to banda zinarin da aka mai da shi dan kunne banda zinarin da aka yi mai da shi sarkan wuya ko ko warwaro la ba daidai bane saboda shi Allah bai ware ba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله kaga ayar ta zo da game kowane irin zinari da kuma kowane irin azurfa don haka ya wa sahha yaqinan bila sai ga hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi kana yujibu zakata fi dhahabi wal fidda kull an manzon Allah ya wajabta zakka akan azurfa da zinari a kowace shekara والحلي فضة أو ذهب فلا يجوز أن يقال إلا الحلي بغير نفس في ذلك ولا إجماع بعدين بني كشي بند زينار أدو نفليا لا النبي صلى الله عليه وسلم يا فسر وأن الآية سورة التوبة تحديثي لمكررة الإمام ابن قدامة شكين المغني أمثال لنا شافي لا قريبي لإشرين ترى ya yi magana game da malamai da suka ce babu zakka game da azurfa da zinari akwai waɗanda ke da wannan fahimta tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa da ma kamar abdullahi bin umar da jabir da anas wata riwayar ma ana saka aisha da asma'u radiyallahu anhum in ka dawo ga tabi'a akwai al-imam al-qasim ash-sha'bi qatada muhammad bin ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amra in ka dawo ga malamai na farko manyan malaman fiqh kamar al-Imam Malik al-Imam Shafi Abu Ubayd Ishaq Abu Thawrin to waɗannan suna da wannan fahimtar cewa babu zakka game da zinari da kuma azurfa idan dai an maishe su abin kwalliya kamar eh, kamar sarkan wuya kamar dan kunne kamar wato warwaro idan dai aka mai da zinari ta waɗannan abubuwa da ake kwalliya da su babu zakka akai don haka ba daidai bane ka kushe ma wanda ke da wannan fahimta tunda akwai manyan mutane da ke da wannan fahimta in ka dawo ga cewar su waye suke da fahimtar wajibi ne a bada zakka wajibi ne a bada zakka ko da a ce dinari din wato an mai da shi eh, abin kwalliya kamar sarka wuya da dan kunne da kuma warwaro da sauransu nan ma akwai sahabbai waɗanda ke da wannan fahimta akwai sayyidina umar kamar yadda muka ce ya ma ba da umarni ya aika ma abu musa ashari ka gaya wa mata su rika ba da zakkan dan kunne da sarkan wuyansu sannan akwai abdullahi bin mas'ud akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin amr waɗannan duk sahabbai ne sun ce wajibi ne mata su ba da zakka game da duwatsu da suka aje na dinari da azurfa idan dai don kwalliya ne in ka dawo wajen tabi fa akwai sa'id ibn musayyib akwai sa'id ibn jubair akwai al-imam abba yake cewa ko wata fahimtar da aka samu daga mujahid har yanzu da kuma abdullah bin shaddad jabir bin zaidin muhammad bin sirin shi ma fahimta biyu aka samu wurinsa akwai maimun bin mihran akwai Alimamu zuhuri da Alimamu sauri waɗanda malamai ne da suka gabata su kuma suna da cewar wajibi ne a fidda zakka saboda haka sai zamanto ba samu ittifaki ba game da hukuncin zakka ta sashin zinari da azurfa da aka aje saboda kwalliya amma mafi inganci shine bayanin da ya zo cikin bulugul maram wanda shine manufar ibn hajar da ya kawo waɗannan hadisai guda biyu kuma in ka lura kamar yadda ayar Alƙur'ani ta nuna in dai aka aje zinari da azurfa wajibi ne a ba da zakka kuma mun karanta a hadisi da ya gabata cikin wannan wato babi da muke karatu shine kitabu zakat hadisin 632 hadisin jabir bin abdullah wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa fi ma duna khamsi awaqin min alwarqi sadaqa babu zakka game da azurfan da bata kai ukiya biyar ba wato shine zina azurfa ya kai sulalla biyu. bai kai ukiya biyar ba hadisin yana sahihu muslim kitabu zakat hadis na da tamanin. sannan mun karanta hadisin Anas bin Malik shi ma ya wuce a cikin bulugun maram hadisin 623 wanda anas yake magana game da takardar da sayyidina abubakar ya bashi wanda cikinta akwai bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam game da zakka manzon Allah yana cewa firriqati rubu'ul ushuri azurfa za a rika ba da kashi daya cikin wato cikin arba'in shine zakkansa kashi daya cikin arba'in shine rubu'ul ushuri a kasa azurfa kashi arba'in a bada kashi ɗaya waɗannan hadisai da suka wuce dukka sun tabbatar da cewa akwai zakka game da azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce banda azurfan da ake kwalliya ba ga kuma wato hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ma sun tabbatar da haka baya ga waɗanda muka karanta kamar misali hadisin abu huraira Allah mu da kuke kara masa yarda wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim kitabu zakat babu ismi mani zakat hadisi na 2287 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min sahibi zahabin wala fiddatin babu wani mai zinari kuma babu wani mai rike da azurfa la yu'addi ha haqqaha wanda baya ba da haƙƙin Allah illa idza kana yawmul qiyamati fa ce a ranar tashin kiyama suffihat lahu safa'ihu min nar za a narka wannan zinari za a narka wannan azurfa a mai da shi faifayi na wuta fa uhmiya alaiha dinar jahannam a gasa waɗannan fayafaye cikin wutar jahannama fa yukwa biha jambuhu wa jabilu a rika kona gefen jikinsa ana kona gefen wato goshinsa aljabil shine gefen goshi ta dama da hagu wa bahruhu sannan a kona gadan bayansa a rika dora wannan faifayin a jikinsa har sai ya yi sanyi kullama baradat duk sa'ilin da ya yi sanyi idan lahu sai a sake maidawa wutar jahannama a sake konawa sai ya yi zafi a zo ana tamannawa a jikinsa saboda fassarar wancan aya ta suratul tauba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fi yawmi kana miqdaruhu 50000 sana wannan daga fitowa daga kabari ne tsayuwar hisabi da za a yi tsayuwar hisabin da za a yi azabar da za a yi taimar kenan ba wai makomarsa ba ne azaba da za a marne a filin hisabi hatta yi ƙoba bainal ibad har sai Allah ya yi hukunci tsakanin bayi fayara sabila, sannan wannan mutumin ya ga tafarkinsa ya ga hanyarsa imma ilal jannati wa imma ilal ila ko dai makomarsa ta zama aljanna ko ko makomarsa ta zama wuta kaga tana yiwuwa iya azabar da zai samu shi da filin hisabi idan an gama wajen hisabi kuma sai ya tafi aljanna shi da abin da hadisin manzon Allah ya nuna amma a ce an tsaya a filin hisabi shekara dubu hamsin ana manna wa mutum faifai daga wutar jahannama sai ta yi sanyi a maida kaga ba karamar azaba ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da ya faɗa sai ta zama hujja har yanzu da suke nuna cewa dinari in dai kana mallake da shi haka nan azurfa ka ba da zakkan shi ya fi dacewa saboda ka kukuta daga hadari na saba eh, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan aka ce an samu sabani eh, tsakanin sahabbai wannan yana cewa ayi wannan yana cewa kar ayi to kai kokari kai musamman tun da akwai azabar Allah da ya tadari akan wanda bai yi ba manzo Allah yace ma min sahibi zahabin babu wani mai mallakan zinari wala tibbatin babu wani mai mallakan azurfa la yu'addi minha haqqaha wanda baya bada haƙƙin Allah kaga da a ce akwai eh, rangwame da aka yi game da zinari idan an mai da shi sarka ko an mai da shi zobe ko warwaro da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma manzon Allah bai faɗa ba yace ma min sahibi zahabin wala fiddatin babu wani mai mallakan zinari babu wani mai mallakan azurfa in dai baya bayar da haƙƙin Allah to irin wannan azaba za a masa saboda haka yasa malamai ke cewa ka kaddara akwai zakka game da zinari da azurfa da ake kwalliya da su ya fi akan ka kaddara babu zakka saboda wannan alkawari na azaba wanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wanda manzon Allah ya faɗa a hadisai ingantattu wannan hadisin yana sahihu muslim kuma yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1492 ya zo ba ta riwayar jabir wato a sahihu muslim hadisin 988 kaga wannan hadisin ya game kowane irin zinari da azurfa jihadun nasri sahih wa yana daga cikin dalilai da ibnu hazm ya bayar a littafin al-muhalla a mujallal shida shafi na 101 waɗannan su ne takaitattun bayanai da zamu gabatar da kuma dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa akwai zakka game da zinari da kuma azurfa waɗanda aka yi tanadin su saboda kwalliya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure da ya auku kuma Allah madaukake ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك